Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da fatan kuna cikin jin daɗi da ƙoshin lafiya. Mabiya wannan tashar makaranta TV YouTube channel tasha ce wanda aka ƙirƙiro ta musamman don ta koyar da yaren Faransai ta harshen Hausa. A duk wanda suke channel ɗin nan na da wanda da suna nan wanda sun yi subscriber sun san aikin wannan channel. to idan kai farkon zuwa ne a wannan channel wannan channel ba ta da wani aiki illa ta koyar da yaren faransai ta harshen hausa to idan kana son ka koyi faransai sai ka yi ƙoƙari ka danna alamar subscribe bayan ka danna subscribe sai ka danna alamar ƙararrawa bayan ka danna ƙararrawa sai ka zo ka danna alamar all ɗin to da zarar an ɗora darasi darasi zai iso gare ka insha Allah muna godiya sosai ga subscriber din wannan tashar kuna kokari Allah ya ƙara dankon zumunci mu ma Allah ya bamu karfin giwa ta wanda za mu rinka kawo muku darasi a wannan tashar insha Allah to kamar yadda muka saba dai koyar da faransai ta harshen Hausa shine aiki wannan channel din to wancan darasin da ya wuce mun koyar akan tafiya tafiya a zahirance wanda kana magana kan yanzu za ka yi ta je tiva tu a zahirance to yau za mu yi magana kan wanda za ka yi shi zuwa gaba wanda za ka yi shi zuwa gaba ko nan da kwana uku ko hudu ko sati mai zuwa ko da yaushe me ko da yaushe duk dai ba ta da iyaka idan ka zo da wannan kalmar kawai ne abu ne wanda za ka yi shi a nan gaba eh. ana cewa future future kamar abin da bai zo ba zai zo da future zai zo to kamar za kana da niyan tafiya amma zuwa gobe zuwa jibi shine da faransai ana cewa j'irai j'irai j'irai j'irai zan tafi amma wani lokaci ba nan yanzu yanzu ake magana sai zuwa wani ɗan lokaci Je'ire zan tafi. Je'ire zan tafi. A ɗan gane wancan darasin ana magana kamar yanzu yanzu. Je Nan kuma je ire. Tu ira. Tu ira Za ka tafi. Tu ira Za ka tafi. amma da wani lokaci kana magana da wani kenan kana ce mai zai tafi zuwa wani lokaci za ka ce mai tu ira ko da yaushe ma za ka tafi il ira il ira il ira zai tafi il ira zai tafi kuna magana akan mutum ɗaya il mara s tana nufin mutum ɗaya il ira da faransa yana cewa person singulier mutum shi kadai il ira zai tafi in kuma mace ne za ka ce el ira el el shine mace el ira za ta tafi wani lokaci el ira no mu kenan nu iron mu za mu tafi kamar wani lokaci nu iron za mu tafi amma wani lokaci kada manta na nake wannan darasin futir ne zuwa anjima zuwa gobe zuwa jibi duk da abin da tukuna bai zo ba ba yanzu za a yi shi ba shi ranar cewa fitir don kamar ko da dama za ka ce nu iron nu iron ku da dama to sai kuma ya zamto kuna magana akan waɗansu kai da wani ko ku da jama'a kuna maganan waɗansu su za su yi tafiyar ko kuma za su kasance a wannan wajen ba tare da ku ba za ka ce vu vu ire ire. vous irez ku za ku tafi vous irez ku za ku tafi wannan bata shafi kowa ba mace namiji dukansu suna ciki da babbar yaro il ta gama gaba daya in kaga i da english da l da s to in a faransanci maka il kuma ka gan shi da s wannan yana nufin mutane da dama il iran il iran za su tafi il iran za su tafi to idan kuma ya zamto su wannan da za su yi tafiyar dukansu mata ne me za ka ce su ɗuma za ka ce il idan babu namiji ko da a cikinsu za ka ce l l iron l iron i da l da s su ne za su ce l iron to in kuma mata ne sai ka sa e double l da a da s shine yana cewa l l iron idan ya zanto kaga rubutu eh da l l da a da s to wannan abin da ya shafi mata ne kuma suna da yawa idan kuma mace ɗaya ne za a sa e da l l da a shine yana nufin mace l kuma abin da yana so sanar ko kuma in ce zan gabatar da mabiya wannan tashar a nan gaba za mu yi ƙoƙari mu rinƙa koyar da babbaƙun Faransai su ma za mu samu muna sa su lokaci-lokaci don za su taimaka wajen fahimtar kalmomin faransai haka nike gani to za mu yi ƙoƙari mu kawo darasin a b c wato abcd mun gode